Firistoci Sura ashirin da uku Ubangiji ya ce wa Musa, Yi magana da Isra'ilawa ka ce musu, Ga ƙayyadaddun bukukuwa ƙayyadaddun bukukuwan Ubangiji, da za ku sanar wa mutane su riƙa kiyayewa, su zama lokutan tarurruka masu tsarki. Asabaci. Akwai kwanaki shida. da za ku iya yin aiki, amma rana ta bakwai, asabaci ne, na hutu, rana mai tsarki ga jama'a, kada ku yi wani aiki a ko'ina kuke da zama, Asabaci ne ga Ubangiji, Bikin Ƙetarewa da burodi mara yisti, wannan su ne bukukuwan da Ubangiji ya kafa da tsarkakakkun taron jama'a za su yi a ƙayyadaddun lokuta, Bikin Ƙetarewar Ubangiji zai fara da yamma a rana ta goma sha huɗu na wata na fari, a rana ta goma sha biyar na wannan wata, za a fara Bikin Burodi mara Yisti na Ubangiji, za ku yi kwana bakwai kuna cin burodi mara yisti, a rana ta fari. ku yi taro mai tsarki, ba kuwa za ku yi aiki na kullum ba, kwana bakwai za ku miƙa hadaya ga Ubangiji da wuta, a rana ta bakwai ɗin ku yi taro mai tsarki, ba za ku kuwa yi aiki na kullum ba. ’Ya'yan fari na itatuwa Ubangiji ya ce wa Musa, Yi magana da Isra'ilawa ka ce musu, Sa'ad da kuka shiga ƙasar da zan ba ku. kuka kuma girbe amfanin gonarta, sai ku kawo wa firist damin hatsi na farko da kuka girbe, zai kaɗa damin a gaban Ubangiji, domin ya zama yardajje a madadinku, firist ɗin zai kaɗa shi a kashegarin Asabaci. a ranar da kuka kaɗa damin, dole ku miƙa hadaya ta ƙonawa. na ɗan rago bana ɗaya, marar lahani ga Ubangiji, tare da hadaya ta gari mai laushi, humushi biyu haɗe da mai, wato, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, mai daɗin ƙanshi da kuma abin sha kwalaba ɗaya na ruwan inabi, ba za ku ci wani burodi ko gasasshen hatsi. ko sabon hatsi ba, sai ran nan da kuka kawo wannan hadaya ga Allahnku, wannan za tă zama da umammiyar farilla wa tsararraki masu zuwa, a duk inda kuke zama. Bikin makonni. Daga kashegarin Asabaci. ranar da kuka kawo dami don hadaya ta kaɗawa, ku ƙirga cikakku makonni bakwai, ku ƙirga kwana hamsin har zuwa kashegarin asabaci na bakwai, sa'an nan ku miƙa hadaya ta sabon hatsi ga Ubangiji, daga ko'ina kuke da zama, ku kawo dunƙule biyu na humushin gari mai laushi, da aka tuya da yisti, a matsayin hadaya ta kaɗawa. ta ’ya'yan fari na itatuwa ga Ubangiji, tare da wannan, ku miƙa ’yan raguna bakwai, kowanne bana ɗaya ɗaya marar lahani, bijimi da kuma raguna biyu, za su zama hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, tare da hadayunsu na hatsi, da hadayunsu na sha, hadaya ta aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji. Sa'an nan ku miƙa bunsuru ɗaya na hadaya don zunubi, da ’yan raguna biyu, kowanne bana ɗaya ɗaya, don hadaya ta salama, firist zai kaɗa ’yan raguna biyun a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa, tare da burodin sababbin ’ya'yan fari na itatuwan, tsarkaken hadaya ce ga Ubangiji ga firist, A wannan rana za ku yi taro mai tsarki, ba kuwa za ku yi aiki na kullum ba, wannan za ta zama da dawwammamiyar farilla wa tsararraki masu zuwa a ko'ina kuke da zama, Sa'a da kuka yi girbin gonarku, kada ku girbe har ƙarshen gefen gonar, ko ku yi kalar girbinku, ku bar su wa matalauta da baƙi, Ni ne Ubangiji Allahnku, bikin busar ƙahoni Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa cewa, A ranar farko ga wata na bakwai za ta zama ranar hutu, rana ce ta tuni da yin taro mai tsarki na sujada da za a fara busar ƙaho, kada ku yi aiki na kullum. amma ku miƙa hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, ranar kafara Ubangiji ya ce wa Musa, Rana ta goma ta wata bakwai za ta zama ranar kafara, sai ku yi taro mai tsarki don ku yi mūsun kanku, ku kuma miƙa hadayar da aka yi da wuta ga Ubangiji, kada ku yi aiki a ranar. gama ranar kafara ce, sa'ad da za a yi kafara saboda ku a gaban Ubangiji Allahnku, duk wanda bai yi mūsun kansa a wannan rana ba, dole a raba shi daga mutanensa, zan hallaka duk wani da ya yi aiki a wannan rana daga mutanensa, sam, ba za ku yi wani aiki ba. Wannan za tă zama dawwammamiyar farilla ce wa tsararraki masu zuwa, a ko'ina kuke da zama, asabaci ne na hutu dominku, ku ma dole ku yi mūsun kanku, daga yamman rana ta tara ga wata har zuwa yamma na biye, za ku kiyaye asabacinku. Bikin tabanakul. Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa cewa, A ranar goma sha biyar ga wata na bakwai, za a fara bikin tabanakul na Ubangiji, zai kuma ɗauki kwana bakwai, a ranar farko za ta zama ta taro mai tsarki, kada ku yi aiki na kullum, kwana bakwai za ku miƙa hadayun da aka yi da wuta ga Ubangiji. a rana ta takwas ku yi taro mai tsarki, ku kuma miƙa hadayar da aka yi da wuta ga Ubangiji, wannan ranar rufewar taro ce, kada ku yi aiki na kullum, waɗannan su ne bukukuwan da Ubangiji ya kafa, waɗanda za ku yi a matsayin tsarkakakkun taro, don kawo hadayun da aka yi da wuta ga Ubangiji. hadayu na ƙonawa da hadayu na hatsi, sadaka da kuma hadayu na sha, da ake bukata kowace rana, waɗannan hadayu ƙari ne a kan waɗannan na asabatan Ubangiji, haɗa kuma da kyautanku, da kome da kuka yi alkawari, da kuma hadayu yardar ran da za ku ba wa Ubangiji. Saboda haka, farawa daga ranar goma sha biyar ga watan bakwai, bayan kun tara hatsin gona, ku yi bikin Ubangiji kwana bakwai, rana ta fari, rana hutu ce, rana ta takwas kuma ranar hutu ce, a rana ta fari za ku ɗebi zaɓaɓɓun ’ya'yan itatuwa daga itatuwa. da rassan dabino, rassa masu ganye, da kuma ganyayen itacen wurdi na fari, ku yi farin ciki a gaban Ubangiji Allahnku kwana bakwai, za ku kiyaye bikin nan har kwana bakwai a kowace shekara ga Ubangiji, wannan za tă zama dawwammamiyar farilla wa tsararraki masu zuwa. ku kiyaye ta a wata na bakwai, ku zauna a bukkoki kwana bakwai, dukan ’yan ƙasa haifaffun Isra'ilawa za su zauna a bukkoki, don zuriyarku ta san cewa na sa Isra'ilawa suka zauna a bukkoki sa'ad da na fitar da su daga Masar, ni ne Ubangiji Allahnku, saboda haka. Musa ya sanar wa Isra'ilawa ƙayyadaddun bukukkuwan Ubangiji.